ranka ya dade me za ka iya faɗi dangane da faduwar ginin makarantar nan mana cikin wani alhini na rashin 'ya'ya da muka yi musabbabin faduwar wannan gini ai ba kowace tambaya za mu amsa ba to ranka ya dade kai ne dama za ka rubuta tambayoyin da za a yi maka wannan tambayar da kai tana cikin tambayoyin da na rubuta na baka kai dan jarida ne ya kamata ka buga labarin nan don kowa ya san gasken al'amarin abin da ya faru gaskiyar magana ba za mu iya buga wannan labarin ba wannan abun fa gaskiya ne wanda kuma idan an kai mu ba za ka iya kare mu ba a taimaka a buga yin hakan shine zai taimaka wa rayuwar 'yata da duka ma 'yan najeriya gaba daya